This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba. Sunana Hauwa Sharif tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki cikin shirin na asibahin yau Litinin goma ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai. To hawa ministan harkokin yakin Isra'ila Benny Gantz ya sanar da yin marabas daga gwamnatin haɗin gwiwa ta Netanyahu saboda bambance-bambancen da suke fuskanta a kan tsare-tsare da dabarun da za a bullo da su bayan yakin Gaza. wani harin makami mai linzami na 'yan tawayen hufi ya taba wani jirgin ruwa mai dauke da tutar kasar antigua and barbuda a mashigin tekun aden rasha ta dakatar da hare-haren da take kaiwa a kharkiv bayan da amurka ta amince ukraine ta yi amfani da wasu daga cikin makaman da ta ba ukraine din don kai hari a cikin rasha kanun labaran kenan a bangaren rahoton nan za ku je da bayanai daga yankin makuba da alawa a karamar hukumar shiruru da ke jihar Niger a Najeriya suka ce mahara sun kona garuruwa da dama sun kuma kashe bayan Allah da basu ji ba basu gani ba. Sun kona garuruwa sun kona jama'a sun kashe na kashe kuma sun kwace dukiya sun kona gidaje. Har ila yau a Najeriya an samu barkewar rikici tsakanin wasu manoma da ya yi sanadiyar kashe akalla mutum biyu a gundumar karbi da ke karamar hukumar saddauna ta jihar taraba da yake daidai abu allah ya kaddara zai faru ne zai faru an yi kanana kananan rikici sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafe kamar kowace ranar litinin yamma muna tafi da shirin ciki da gaskiya tare da sarfila hashim inda a yau za a ji kashe na ƙarshe na batun bawan allah na muhammad umar da wasu azalumai suka kwakwalewa idanu a shekarar 2006 a jihar sokoton najeriya suke kokarin cin nanan ta kin biyan shidiya to amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ministan harkokin yakin Isra'ila Benny Gantz ya sanar da cewa ya yi murabas daga gwamnatin haɗin gwiwa ta Netanyahu saboda bambance-bambancen da suke fuskanta a kan tsare-tsare da dabarun da za a bullo da su bayan yakin gaza yayin da bai yarda da shugabannin falasdinawa ba da yawa ga dukkan alama gans yana da saukin kai a kan shawarar kafa ƙasashe biyu fiye da netanyahu babu wanda zai je ko ina a cewarsa yana nufin isra'ilawa da falasdinawa a yankin Gantz ya ce alkawarin da Netanyahu ya yi na samun nasara a kan Hamas gaba ɗaya ba haka lamarin yake ba, kuma Isra'ilawa sun cancanci nasara ta gaske. wacce za ta kai ga sakin mutanen da aka yi garkuwa da su amma ba batun siyasa ba kaɗai. Murabus ɗin da jam'iyyar Gantz ta yi daga ƙawancen gwamnatin haɗin gwiwar zai bar babban gurbi a majalisar dokokin ƙasar wanda ta yiwu ƙarin masu ra'ayin mazan jiya za su cike shi waɗanda za su ƙara matsawa na tanyahu lamba a kan ɗaukar mataki mai tsauri game da gaza wani harin makami mai linzami na 'yan tawayen huthi na yemen ya taɓa wani jirgin ruwa mai ɗauke da tutar ƙasar antigua and barbuda a mashigin tekun aden wannan shine hari na baya-baya akan jiragen ruwa a yankin Makamin ya taba jirgin ruwan ne da yammacin ranar Asabar, lamarin da ya haddasa tashin gobara, amma waɗanda ke cikinsa suka kashe daga baya a cewar kamfanin tsaro mai zaman kansa na Ambre. Kamfanin ya ƙara da cewa makami mai linzami na biyu da aka harba a kan jirgin ya kauce, kuma wasu mutane da ke cikin wasu ƙananan jiragen ruwa a wurin suka buɗe wuta a kan jirgin, ko da yake babu wanda ya jikkata a cikin jirgin. ita ma cibiyar kasuwanci ta rundunar sojan birtaniya ta bayar da rahoton kai harin da kuma tashin gobarar a yankin tekun na aden inda ta ce an fara nazari akan barnar da aka samu kakakin kungiyar mayakan hufi brigadier janar yahaya sari ya yi kirarin cewa su suka kai harin a wani sakon bidiyo da aka fidda a jiya lahadi yana mai cewa an auna jirgin ne da makamai masu linzami da kuma jiragen sama marasa matuki Rasha ta dakatar da hare-haren da take kaiwa a kan Kharkiv bayan da Amurka ta amince Ukraine ta yi amfani da wasu daga cikin makaman da ta ba Ukraine ɗin don kai hari a cikin Rasha. A cewar mai ba da shawara a kan harkokin tsaron ƙasa a fadar White House Jake Sullivan a jiya Lahadi. har yanzu kharkiv na fuskantar barazana amma dakarun rasha ba su samu wata nasara ba ta ƙasa a cikin 'yan kwanakin nan a yankin in ji sullivan a yayin wata hira da shirin face the nation na gidan talabijin ɗin cbs sullivan ya ce amurka ta amincewa ukraine ta yi amfani da wasu daga cikin makaman da ta ba ukraine don kare yankinta na kharkiv da ke kan iyaka da rasha duk da damuwar da aka nuna a baya akan cewa irin wannan harin na iya tsoma kungiyar dakarun neto cikin rikici da rasha kai tsaye kasashen kawancen neto irin su faransa da jamus su ma sun bi sahun washington na barin ukraine ta yi amfani da wasu daga cikin makaman da kasashen yammacin duniya suka bata domin kai hare-hare daga cikin rasha a yankin da ya hada iyaka da kharkiv To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu garzaya jihar Neja a Najeriya inda wakilinmu da ke can Mustapha Nasiru Batsari ya shaida mana yadda wasu mahara ɗauke da bindigogi suka hallaka mutane sama da ashirin da basu ji ba basu gani ba a jihar ta Neja. Kadde in ja ku da nisa ga Mustapha da cikakken rahoto. Wasu mahara ɗauke da manyan bindigogi sun hallaka mutane sama da ashirin a jihar Niger, Najeriya. Bayanai daga yankin Makuba da Alawa a ƙaramar hukumar Shiroro na nuna cewa maharan sun ƙona wasu garuruwa da dama, sannan suka hallaka waɗannan mutane da rahotanni suka nuna cewa sun yi masu yankan rago ne. Wannan wani bawan Allah ne da ya buƙaci a saka sunansa daga wannan yankin. Ya ce hatta wasu mutanen da maharan suka kashe sun kuma ƙona su kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Sun ciwon sun kora jama'a sun kashe na kashewa kuma sun kwashe dukiya sun kona gidaje. Yanzu kai ina ne garin ku wanda suka kone? Makuba. Kace sun kashe mutane kamar mutum nawa? To ni da a takaice zan iya maka misalin mutum kusan ashirin wanda na sani sun yayyanka su. Daya daga cikin hakiman wannan yanki Alhaji Muhammad Labaran hakimin Manta ya ce ko a daren Asabar ɗinnan waɗannan 'yan bindiga sun hallaka wasu mutane takwas ta hanyar yi masu yanka rago. Yanzu aka zo mana da labarin mutane takwas wanda aka kama aka yanka a shashin alawa. A yau din nan yanzu nan magana ga da muke da kai. Bayan shi kuma akwai ɗaya daga cikin dakatanmu an koro su aka cika jirgi jirgin ya kife ya nutse da mutane. Dan majalisar dokoki ta jihar niger mai wakiltar karamar hukumar Rafi Honorable Zubairu Ismail ya ce a yanzu haka shi ma al'ummar karamar hukumar satarafi suna cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon hare-haren waɗannan 'yan bindiga da ake kyautata zato mayaka ne na kungiyar boko haram kada mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un wasu halin da mutanen mu suke ciki yanzu abun ba daɗi mafi yawanci da an samu saukin wannan abu amma kasancewan wanda damina yanzu abun ya zama abun da ya zama yau sai ka ji su nan ƙauyen gobe ka ji su nan ƙauyen to tuni dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana haɗa kai da jami'an tsaro domin ƙoƙarin shawo kan wannan tashin hankali kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger General Bello Abdullahi Muhammad mai ritaya wanda ya tabbatar da waɗannan sabbin hare-hare na 'yan bindigar ya ce har sun yi wata ganawa da shugaban rundunar sojin Najeriya akan wannan matsala ta yankin Shororon. Gwamnati ko na kan yunkurin na yanzu a sasfin tiyo daga Abuja nake na je wurin cifawa Mista Jiya. Da cifawa ya sa ma cifawa ya sa ya ce dawo gobe monti Akwai masu ganin kaman yan ta'addan nan sun fi karfin gwamnati a wannan wurin. Me za ka ce ma masu wannan bayani? Ka san kana fada da wanda it doesn't even value his life. I say difficult uh, fight. Shi rayuwa da mutuwa mutuwa ba wani abu bane a wurin shi so wanda an riga an kai ma an ka mutu a jana za ka ko wani abu wani kuma ba in da resources suke yin abubuwa nan ba don sun fi karfin gwamnati me yasa suna gudu su shiga katsina su fito su shiga zamfara su shiga kaduna a yanzu dai jama'ar wannan yanki na cike da fatar shawo kan wannan matsala a daidai wannan lokaci na faduwar damana da ake komawa gonaki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. An gaida Mustapha Nasiru ba tsari da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Maryam ta shigo da ci gaban labaran duniya. An sallami sabon Firayim Ministan kasar Haiti Gary Connell daga asibiti a jiya Lahadi bayan da aka kwantar da shi saboda matsalar numfashi a ranar asabar abinda wasu majiyoyin gwamnati biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labaran afp kenan Cornell ya fidda wani bidiyo a yammacin jiya Lahadi yana magana a tsaye inda yake fadawa jama'a cewa na fidda wannan bidiyon ne don tabbatar muku da cewa ina lafiya. wata majiyar gwamnati da ta nemi a sakayata ta ta shaidawa kamfanin dillancin labaran afp cewa lalura asma wato shakewar hanyoyin iska a huhu da prime ministan ke da ita ce ta tashi A ranar 29 ga watan Mayu ne Majalisar Rikon Kwarya ta Haiti ta nada Cornell dan shekaru 58 a matsayin Prime Ministan kasar kuma aka rantsar da shi a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Aikin da ke gabansa gagarumi ne wato na kawar da rikice-rikicen siyasa matsalar tsaro da jan kai da suka addaba kasar da talauci ya fi yi wa katutuwa kasashen yammacin duniya da kuma share fagen yin zaɓe a karan farko tun bayan shekarar 2016 wani babban jami'i a wani babban kamfanin zuba jari da ke karkashin gwamnatin kasar china na fuskantar bincike a kan cin hanci da rashawa a cewar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta gwamnatin kasar yayin da aka kaddamar da yaƙi da cin hanci da rashawa a bangaren harkokin kudin china ana zargin zuju mataimakin shugaban kamfanin citigroup na china da babban laifi da kuma keta doka a cewar hukumar ladabtarwa ta jam'iyyar kwaminisancin china a cikin wata sanarwa da ta fadda ta yanar gizo ba tare da yin karin bayani ba Citigroup babban kamfani ne na saka hannun jari mallakar gwamnatin China wanda ke da kaddarori da darajarsu ta kai sama da dala tiriliyan 1.5 a shekarar da ta wuce a cewar kamfanin ta shafin sa na yanar gizo zoo kwararre a fannin tattalin arziki ya kasance a cikin shugabannin kwamitin gudanarwa na kamfanin tun daga shekarar 2019 labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla har yanzu dai muna najeriya wannan karan a jihar taraba inda can ɗin ma wasu bayan allah ne suka rasa rayukansu sakamakon rikici da ya balle tsakanin wasu manoma a gundumar karbi da ke karamar hukumar sardauna da ke jihar ta taraba kamar da yadda za ku ji daga bakin wakilinmu salisu lado Rikicin dai ya faru ne tsakanin kabilun biyu akan iyakar gona da aka shafi akalla shekaru ashirin da biyu zuwa da uku ana fafatawa tsakanin kabilun yayin da kowane bangare suka yi turjiya tare da kartan ƙasa da nuna wa juna yatsa akan iyakar gonar lamarin da ya sanya suka garzaya kotu aka shafe tsawon shekaru ana fama a gabar kuliya al'amarin da ya sanadiyar zuwa ga kotun ɗaukaka ƙara inda daga bisani kotu ta mallakawa ɗaya bangaren wannan iyakar gonar kwatsam sai gashi shigowar wannan damunar ta bana ya zo wa bangarorin guda biyu ba cikin san rai ba domin kuwa ɗaya bangaren ya je domin sharar gona su kuwa ɗaya bangaren suka ce ba za ta sau ba bindiga a ruwa nan take cacan baki ya kaure aka fara nuna wa juna yatsa daga bisani dai al'amarin ya kai ga sa makami inda aka yi sandiyar kashe mutane akalla biyu da kuma ta wasu da dama usman abdullahi na ɗaya daga cikin wadda lamarin ya faru a idansa kuma ya yi mana ƙarin haske ta wayar talaho yayin da na yi masa tambaya ko yaya malamarin ya kasance. mutanen wanda sun ji rauni suna a asibiti kuma yanzu hakan nan ta gefen nungwa da kebin ne eh. to ta gefen eh, nungwan nan ina ce mutane kamar shida ne aka ji rauni kuma daya ne ya rasu gefen ne kuma mutane kamar takwas ne suka ji rauni kuma daya ne ya rasu shi kuwa honorable zubairu guba wadda na daya daga cikin mai faɗa ji a wannan yanki na kabri da ke karamar hukumar sardauna a jihar taraban shi kuwa cewa ya yi fili ƙarfi ne wanda ya kai wani abu ba da yake in abu Allah ya kaddara zai faru ne zai faru. An yi kanana kananan rikici wanda har an je kotu kotu ta tabbatar da ma ɗayan gefen aka sake aka je kotu na gaba ta sake tabbatar ma ɗayan gefen yanzu an yi ruwa an fara lokacin noma. To waɗanda kotu ta tabbatar ba sun je suna noma sai wannan gefe ɗayan suka zo suka afka musu. Kamar cacan baki aka fara an zamar da abun faɗa har abu. abin ya zo har rasa rayuka. Su ma a nasu bangaren masu dafe da madafun iko a jihar Taraban sai mini karin haske tare da bayanai dalla-dalla akan faruwar al'amarin. Honorable Muhammad Umar shine shugaban karamar hukumar Sardauna a jihar Taraba inda ya ce. Wasu manoma ne tsakanin su sun shekaru idirin da suka cike sun tafi kotu batun wurin noma mutane, gunde dankune da kuma wani me ake kira ko sunan da na manta wurin su uku ne suka hada boundary tsakanin su uku sun je ko kotu da haka kuma kotu ya je tabbatar da wani gefe an zo kuma an daukar kara zuwa appeal court a wurin ne aka samu eh, rashin jituwa suka ce sai sam su ba su yadda ba an mallaka musu ya wato chairman akwai masu cewa mutane biyu aka kashe mutane hudu aka kashe mutane nawa aka kashe ne sanadiyar wannan rikicin a ah, mutane biyu ne duka su limamin ne gona suka rasu daya an sallace shi a gimbuna a na daya kuma a kabiri mutane biyu ne yayin da nake kokarin hada wannan rahoton na tuntube mukaddashin kakakin rundunar yan sandan jihar A Taraban wato DSP Gambo amma ta bata cimma ruwa ba na buga mata waya bata ɗauka ba na aike mata sakon karta kwana shiru kake ji wannan rikicin iyakar gonan dai an shafe shekaru akalla 22 zuwa 23 a wannan yanki na kabri da ke karamar hukumar Sardauna a jihar Taraban lamarin da kan jayo asarar rayuka da dukiyoyi a wasu lokutan Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya an gaida Salisu ado masu sauraro kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata voa africa kan mita 200.5 baya ga haka dusa da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba. assalamu alaikum masu sauraro baka mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan ta take haƙƙin ɗan adam a yau za mu ji kashi na ƙarshe kan batun bawan allah nan muhammad umar wanda wasu miyagu su akwale wa idanu a shekarar dubu biyu da shida ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gunan. masu raro shirin ya kawo muku labarin wani bawan Allah mai suna Umar Muhammad wanda wasu miyagu suka yaudara tare da kwakwale masa idanuwansa. Labarin Umar da mai ban tausayi ne tun lokacin da wani ya ɗauke shi zuwa wata gona da taimakon abokin mugun aikinsa suka shaƙe shi ya suma. Amma sun ɗauka ya mutu daga nan suka cire ƙwaye idanunsa biyu. Bayan sa'o'i ya farfaɗo amma ya kasa buɗe idanun don ba ƙwayar idan sai kurmi. daga bisani an samu nasarar tafki waɗanda ake tuhuma daga wannan aika-aika inda aka yi shari'a tare da yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan kasu tuna dai sun kammala wa'adinsu sun fi batun diyyar naira miliyan goma sha ɗaya ga umar na neman shan ruwa musamman bayan rasuwar wanda ya tsaya masa da ma mahaifinsa umar da yan uwansa na kira ga sabon gwamnan sokoto ahmad aliyu da kuma ɗan majalisar na dattawa aliyu magatakardawa mako da su kawo musu ɗauki gaskiya abin da nake kira ga mai gwamna gwamna a yanzu wanda yake ci a abu ababe ɗaya ne zuwa biyu wanda nake nema ga mai gwamna gwamna na farko dai ina neman a yi mini adalci game da wannan shi kesin na ya faru ni tunda an riga an wato tawayar da ni game da wani bangare na sashi na jikina wanda ina da bukatar a mini adalci wannan bangaren abinda ya shafi ita wato diya kenan wanda ita ce dama a wancan lokaci ita kotu ta bada da damar cewa a bani matsayin wani abu ne zamo wato ah, biya ko kuma eh, wato haƙƙina da aka kwato ainihin wato ci wanda ina kira ga mai ina kira ga mai gwamna wannan bangaren ai kokarin bibiya domin a ga an mini adalci game da ita wannan biyan na biyu kuma sai a magana akan rayuwa ta da kullum in wanda nake ciki a matsayina na wanda Allah ya sa nake da wata lalura ta musamman su ina da bukata na abin da ya shafi kulawa musamman bangare ta abin da ya shafi wato ilimi na wanda nake tsaka dai yanzu haka wanda alhamdulillah duk da yanayi da nake cikin shi ban yi kasa a gwiwa wurin ganin na dagi na shiga bangare na neman ilimi wanda Allah ya kaddara kira mataki na wato makaranta ta gama gaskan dubi wanda yana bukatar taimako wannan bangaren da kuma shi wannan bangaren da na yi magana yanzu da kuma bangare na uku wanda amin wurin fari ba mun faɗe shi ba shi ne bangana ta inganta rayuwa wanda ina bukatar mai girma gwamna da Allah ai kokarin wato bibiya hanyar za su zamo masu inganci ga rayuwata domin ganin na zama wato mai amfani ga al'umma da kuma makaina ma so wannan shine kiran da nake da shi ga mai girma gwamna shi yanzu ya kike da ya ake da idanunka ne to idanu a lokacin gaskiya kotu ne suke ajiye wanda a ah, kotu ake zuwa aka zo kotu da su ake zuwa a lokacin suna nan kotu duk shari'an da muka yi gaskiya kusan da idanun ake yi amma dai tun a lokacin gaskiya bayani ya riga ya gabata akan cewa ba su da wani amfani za su iya yi mini ko da an ci adalci. abin da oh, wato an samu ma su an samu gululun idon ne a wajen mutane? a ah, an samu wannan ice ball in suke cire shi ko me an same shi gaskiya gudun su bayan an kama su. ba kuma inda za a iya mayarwa ai. a ba a yadda za an tuntuɓi su kwararri wannan bangaren da suke cikin idanu suka yi bayani akan cewa gaskiya ba wani abu da za a yi a kai domin idanun sun riga an riga ma kamar an ji an saka musu wani abu na nau'i na wani dai abubuwa irin nasu can ko su maganin haka dai ko wani abu dai makamanta haka wanda ya zamo illa ga zanen saboda haka ba zai wa iya maimin da su ba su yi amfani a gare ni. Wato ma na abin da nake nufi da zo kwarmi idanunka yanzu an cike ne da wani abu ko yaya suke. gaskiya ba a cike shi ba domin shi yasa ne magana ma akan mai gina gwamna game da ingancin rayuwa ta sabida yanzu haka ma ina kan shan magani yanzu haka san magani ma baya tatse mini ina amfani da shi ko da shi saboda yanayin yadda gurin yake na farko dai da idanun suna zubar da kamar ruwa haka wanda tun da dama akwai shi ruwa da suke zuwa ga ita wannan kwaya ta idanu wanda idan ruwan sun zo kuma ba wannan kwayar ga dole za su zubo ba wani abin da yake kare su kuma gaskiya tunda ba wani abu da aka saka wurin wani zai zama kariya ga su wani zuban ruwan wannan abin da ya sanya gaskiya kusan ko shi ma cikin amfani yake da magani da kuma wanke idanun da aka yi duk lokaci bayan lokaci wanda dai wannan abubuwa ne gaskiya wanda ke da bukata na tallafi kamar da na faɗa ga shi mai gina gwamna duka wannan abubuwan da abubuwan da na faɗa kuma wanda suka gabata. Eh, Umar kana amfani da gilashi da kana rufe idanu. Eh yana kuma amfani da gilashi kwarai da gaske wannan nake amfani da shi sosai shikenan umar allah ya kawo mu fita. yaya ga umar salisu muhammad shi ma bai yi kasa a gwiwa ba wajen neman a tallafa ɗan uwansa game da wannan munin hali da rayuwarsa ta fada. To wallahi gaskiya ga lokacin da abin ya faru gaskiya akwai wanda ya fara bibiyar kes ɗin don kes ɗin an fara shi daga luwa shari'a. da aka fara daga luwa shari'a akwai wanda wani da ne Mangu wanda ke bibiyar kes ɗin. to gaskiya ya ɗaya su ɗin don ya faɗa mana cewa lallai tabbas umaru abin da son kai dole sai sun dashi sai dole sai an dashi biya na wanga abin da ya faru daga gare shi su gaskiya sai an ka zo allah ka mayar shi laya sai ya rasu gaskiya hakikanin gaskiya bayan rasu sai na mango kes ɗin wala sai taɓarɓare an ka zo an ka yi hukunci an ka yanke musu shekara da gidan yari kuma babu wata biya da an ka bashi sannan wallahi matsalar da Umaru muhammad kan wasu kanta wallahi duk da karatun da yake tun daga firamare school shi yin gamar da tausayi na mangu shi ya sa makaranta tun da Allah mai rasuwa mahimmu shi ko sai ya rika karatun mahimmu ya sai mashin wanda muka doka ce muna kai shi makaranta da shi su shi a ɗauke da mayan bai karatu ne da komi da komi na shi gaskiya na abin da shi rayuwa yi su shi aka zuwa yana firamare yana firamare sis mahimmu shi Allah mai rasuwa idan Allah mai rasuwa dai gaskiya muna yan uwa dai kaɗan taimakawa saboda mu ma kan ba na ƙarfi gare mu wallahi dan aikin Allah dai muka sai mun je mun samu da ɗaya dabaru dai yana makaranta an ka samu da ya gama firamare school da junior secondary school muna muna ɗan taimakawa dai gaskiya dai abin dai ba a cewa komai dai to har yadda ya gama secondary school ya zo ya shiga COE abubuwan dai wallahi ba a cewa komai muna kaɗan taimakawa in mun ɗan samu dai kwalla-kwalla mu ɗan taimaka dai mu samu da saboda wallahi tun lokacin da abin ya haɗe shi bayan da suwa da tausayin mango da ma'ayin wala ba gwamnati ba ce makamai da kullum da ya karatu wallahi babu wani abin da gwamnati ta mishi ta mishi wallahi ko da dai a ce wani abu na ta ɗauka ta ba shi dai a ce ga shi dai wani abu dai wallahi ba wani gwamnati ta mai wallahi a matsayin na ɗan jiha wani a matsayin na ɗan jiha an yi mai wanga abu ya kamata a ce gwamnati ta duba mishi wani gehe a samu ɗan abin da an kai mai saboda a taimaki rayuwa ce saboda gara ta samu matsala amma alama abin da gwamnati ne muna in dai ka ya karatun nan muna ai kun bai wallahi muna mun gaskiya ne abin da muka so muna so a taimaki rafi yanzu haka wallahi yana yana ya shiga jami'a su wallahi abubuwan karaya ga ta yawa mu kan mu ga namu ɗawainiya wallahi ga su kuma ga yana da matsalar rashin laya saboda idanun nashi da sun kai wannan abin ko yoshi sometimes ana kai shi asibiti saboda ana ana cikin da irin akwai wani magani saboda irin wata ga irin suka dinga shi dole sai an kai shi asibiti an bude irin an wanke sannan akwai su magunguna da aka rubuta mishi duk wata ce an haka na wala sannan muna cikin da kuɗi sosai wannan wurin sannan kuma ga makaranta ce wallahi babu mai taimaka mai yan ba Allah ba muna son gwamnati ta taimaka in akwai da za a yi Allah don annabi mu ba wai sai an yi wani kis da a'a muna so a taimaki rayuwa ta dai a samu dai Allah kuma ta samu abin da ta yi mai wanda bincike ne ba shi ya shi taimaka mu wani mu shi na abin da muka san wani taimuna gari shi wallahi. masu raro kun da ji abin da ya faru da wannan bawan Allah wanda har yanzu ke ci gaba da fuskantar raɗin zafin cin zarafin da aka yi masa yana zaman lafiya. da fatan kiraye-kirayen da umar da 'yan uwansa suka yi na gwamnatin jihar sokoto da ma duk masu ruwa da tsaki da suka yi musu ɗauki ya kai ga kunnuwan waɗanda aka yi domin su sai a tarwa na sabon shiri mako mai zuwa idan allah ya kai yanzu amadadin nasara da mayar hikaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin nisar fil hashin umar ke cewa mu kasance lafiya madalla da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. Ministan harkokin yakin Isra'ila Benny Gantz ya sanar da cewa ya yi murabas daga gwamnatin haɗin gwiwa ta Netanyahu saboda bambance-bambancen da suke fuskanta a kan tsare-tsare da dabarun da za a bullo da su bayan yakin Gaza. Yayin da bai yarda da shugabannin Falasɗinawa ba da yawa. Ga dukkan alama Gantz yana da sauƙin kai akan shawarar kafa ƙasashe biyu fiye da na Netanyahu. Babu wanda zai je ko ina a cewarsa yana nufin Isra'ilawa da Falasɗinawa a yankin. Wani harin makami mai linzami na 'yan tawayen huthi na Yemen ya taba wani jirgin ruwa mai dauke da tutar kasar Antigua and Barbuda a mashigin tekun Aden. Wannan shine hari na baya-baya akan jiragen ruwa a yankin. Makamin ya taɓa jirgin ruwan ne da yammacin ranar Asabar, lamarin da ya haddasa tashin gobara, amma waɗanda ke cikinsa suka kashe daga baya a cewar kamfanin tsaro mai zaman kansa na Ambre. Kamfanin ya ƙara da cewa makami mai linzami na biyu da aka harba a kan jirgin ya kauce, kuma wasu mutane da ke cikin wasu ƙananan jiragen ruwa a wurin suka buɗe wuta a kan jirgin, ko da yake babu wanda ya jikkata a cikin jirgin. Rasha ta dakatar da hare-haren da take kaiwa a kan Kharkiv bayan da Amurka ta amince Ukraine ta yi amfani da wasu daga cikin makaman da ta ba Ukraine ɗin don kai hari a cikin Rasha. A cewar mai ba da shawara a kan harkokin tsaron ƙasa a fadar White House Jake Sullivan a jiya Lahadi. har yanzu kharkiv na fuskantar barazana amma dakaran rasha ba su samu wata nasara ba ta kasa a cikin 'yan kwanakin nan a yankin in ji sullivan a yayin wata hira da shirin face the nation na gidan talabijin ɗin cbs masu roba kiɗa da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin maryam daura da ta tayar gabatar da shirin da wanda ya tsara shirin ya bada umarni da da balawe da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif ki muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ku.